بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا أشرن بيرغ وتا ذو القعدة shekara ta 1432 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa Madina wanda shine kuma ya dace da 23 ga watan goma shekara ta 2011 a lissafin Turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda muke a cikin wannan masallaci mai albarka na Al Ansar a nndc quarters a cikin birnin kano kuma a wannan lokaci mai albarka na bayan sallar magariba wannan insha Allah ne darasinmu na ƙarshe a cikin wannan littafin wanda yau za mu tashi akan darasi na hamsin da biyu darasi na hamsin da biyu a tashahudul akhir hiyar ƙarshe dama in an zo ta hiyar an kammala sallah ko to muna bayani ne akan sallar annabi sallallahu alaihi sallama yanzu za mu yi magana kan tahiya ta ƙarshe kamar yadda muka ɗauko tun daga kabbarar harama yau ga shi da taimakon Allah mun kawo inda muka dire zuwa tahiya ta ƙarshe bala ya ce a tashahudul akhir tahiya ta ƙarshe wujubu tashahud bayani akan wajibcin tahiya makana sallallahu alaihi الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة rabi'a. yajlisu litashahhud al-akhir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayan ya kammala raka'a ta hudu idan sallah mai raka'a hudun ce yana zama dan yin tahiya ta ƙarshe wakana ya ya'muru fihi bima amara bihi fil awwal kuma annabi yana umarni a cikin wannan raka'a ɗin kamar yadda ya yi umarni a raka'a ta farko a sallah ba bambanci a cewa raka'a ta ɗaya ba iri ɗaya ce da raka'a ta biyu ba ko ba iri ɗaya ce da raka'a ta hudu ba wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awwal kuma annabi sallallahu alaihi salama yana aikatawa a ciki irin abin da ya aikata na farko a nan ita ma ta hiya din kana ya amuru fihi bima amara bihi fil awwal duk abin da ya umarni da a yi a ta farko kuma shine yake umarni da a yi tahiya ta biyu nan da zamu zauna a tashahudul akhir haka kuma wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awwal abinda annabi yake aikatawa a tahiya ta farko kuma shine kuma yake yi a tahiya ta biyu illa annahu kana yaq'udu fihi mutawarrika sai dai annabi idan ya zo zaman tahiya ta biyu yana zaman at-tawarruk yana zama na at-tawarruk abinda ake nufi da zaman tawarruki shine mutum ya zauna akan wato mazauninsa ya zauna akan duwawunsa shine gashi nan ya fassara yufdi bi warakihi al-yusra ila al-ardi annabi yana shimfida wato um, mazauninsa na hagun akan ƙasa ma'ana duwawunsa na hagun ya zauna akan ƙasa wa yukhriju qadamaihi min nahiyatin wahida kuma yakan fitar da digadigansa ta bangare guda daya shine min nahiyatin wahida za mu zo shi ma mu aikata shi a ce. ya zauna a mazauninsa ta bangaren hagu diddigensa guda biyu kuma duk ya fitar da su ta bangare guda wannan hadisin abu dawo da ne kuma da imam al-bayhaqi suka rawaito shi isnadi mai kyau wa yaj'alu al-yusra tahta fakhidhihi wa saqihi annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan sanya ainihin wato kafarsa wani zubin yakan sanya kafarsa ta hagun a gargashin cinyarsa da kuma wato ƙaurinsa ya zamanto a gargashin cinyarsa kamar yadda za mu zo mu aikata a aikace shi ma wannan riwayar imam muslim ne da abu awana Wayan sibul yumna yakan kafa kafa ta hagun kuma ta dama sai ya kafe ta sai ya kafe ainihin wannan kafa ta dama din wa rubbama farasha wani lokaci yana shimfiɗa ta a hayanan wani lokacin wa kana yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu yatahamalu alaiha manzo Allah yana damke wato a yakan sanya tafinsa na hagun akan gwiwarsa ta hagun ya rike ainihin gwiwar ya tahammala alai kai ka ce kamar ya dogara da shi ne shi ma za mu zo mu yi shi aikace wasanna fihi salatu alaihi sallallahu alaihi wasallama annabi ya sunnanta a rinka yi masa salati a cikin tahiyya din kama sanna zalika fi tashahhud al-awwali kamar yadda ya sunanta haka a tayya ta farko wa qad maza hunaka dhikru as-siyaghi al-waridati fi sifati salati alaihi sallallahu alaihi wa sallama bayani ya gabata a can shine hunak bayani na siga siga wanda ya zo da yake bayani akan sifar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati kala kala wannan shine takaitaccen bayani akan tahiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaman tahiya da irin yanayin to yanzu za mu aikata aikace kafin mu tsallaka magana akan yi masa salati ko wajibcin salati a gare shi sai a juya abin wannan din a juya ta kujera na'am kaɗan matso gaba kaɗan muka ce a aikace ko annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama raka'a ta hudu yana yin tahiyya ba matsala ya umarni da ayi yi abin da ya umarni a ta farko shi ce a yi a ta biyu a zauna a yi ayi a salatin annabi ko to amma an ce annabi yana zama tawarruki illa annahu kana يقعد فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana zaman tawarruki abinda ake nufi da tawarruki shine um, yanzu ga wannan bawan Allah ya yi zaman tahiya ina um, ina wannan kafar ta dama ce ha ta dama ko to ya ce bari mu gani wa kana ya ƙodu fihi mutarikan yufdi bi waraki yusra wannan dama ce ko hagu dama ko to shi kenan ilal ardi to jefa wacce a ƙasa yanzu kun ganan ga cinyarsa nan ga mazauninsa nan ka jefa yawwa kun ga ya zauna a ƙasa ko to wannan shine ake ce da shi zaman tawarruk ya zauna a mazauninsa ya zauna a kan me mazauninsa sai ya ce wa ya ja'alul yusra um, okay wa yukhriju qadamaihi min nahiyatin wahida diga digansa yana fitar da su ta nahiya guda daya yanzu ina diddigin shi kaga diddigin shi ko gashi anan to a wannan kuma sai kai haka yanzu ka kaga manzo Allah ya fidda digadigansa a nahiya guda daya idan ka in ka bashi haka ma yayi ko kai haka kaga wannan diddigensa guda daya a wannan bangaren yake ga ɗaya diddigen ta ƙasa shi ma a wannan bangaren yake ko ba ga diddigen ba ba gan shi ba ga shi kaga min nahiyatin wahida ga mazauninsa a nan to in an ce ma zama na tawarruki wannan shine zaman a tawarruk amma zama ne da ake yi shi a raka'a ta hudu mana zaman na biyu ba zaman tahiyan farko ba kamar yadda wannan nan mana albani ya kawo Allah ya masa rahama to sai ce ya ja'al al-yusra ta tafakhihi wa saqihi kafa shi ta hagun yana sa ta a ƙarƙashin shinyarsa da kuma ƙarƙashin ƙwaurinsa karkashin cinyarsa da ƙwarinsa sai ka juya don su fi gani juya yawwa yanzu kun ga ga ƙafa shi tago ko ɗan jarigar afwan yawwa ga ga wa yaj'alu wa al-yusra ta fakhidihi wa saqihi yakan sanya kafarsa ta hagun a ƙarƙashin cinyarsa yanzu ga kafar hagun ko ga kuma cinyarsa kaga ya jefa kafarsa ta hagun ƙarƙashin mai cinyarsa dan yi haka wasaqihi ƙarƙashin cinyarsa da ƙwaurinsa yanzu kaga ga ƙwaurinsa menene ƙwauri dama tsakanin gwiwa da da nan diddigen kafa to ga ɗaya kafar ga tana a ƙarƙashin gwaurinsa kenan kafar tana ratsa cinyarsa ta dama a ƙasa kuma ta ratsa ƙwaurinsa to wannan shine zaman a tawarru kaga idan ka duba nan shi nan ya zauna a ina a ƙasa ga ƙafarsa ta hagun a ƙarƙashin cinyarsa sannan ta ɓullo ƙarƙashin me ƙwaurin shi ko mumtaz mumtaz to shikenan wa kana yulqimu um, ok shiken wayan sibul yumna to sake juya wa kai hakuri juya wayan sibul yumna irin wannan zaman da kai manzo Allah yana kafa dama kafa dama yana kafe ta kaga wannan haka za kai kun gani yanzu wannan ba kafa ba ne kaga ya kafe kafarsa ta dama shine sibul yumna kafar daman ya kafe ta wa sibu al yumna sannan sai yake cewa wa rubbama farashaha ahyanan wani lokacin kuma yakan shimfida ta to ya shimfida ta yake ka gani kaga ya shimfida ta wannan ji shimfiɗawa ne za ka iya daukan haka ma kuma shimfiɗawa ne shimfiɗawa ne ko ko ba haka ba ne yawwa ko dai haka yayi ko kuma me haka kaga wannan ababuwan da Allah ya bamu suna da amfani ba? <laughs> ko ba gaba ne shi za aka ce sallah exercise ne ko ina sai ya motsu a jikinka in dai ka yi sallah ban sani ba ko kun fahimce ni yi. to sai ka sake juyawa kuma wa kana yulqi mukaffahu al-yusra rukbatahu yatahamalu alaiha ina kafin ka yusra hannunka tafinka na hagun hagun to wannan shine kaf kun ga nan gurin shine iya kaf to yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu ina gwiwaka ko to yana damkewa kamar tafi hannun haka sai damke shi haka wai sai an nuna ma yanda ma ike yi dan karka dauka dorawa ike haka ba haka yake yi ba ya yake yi rikewa yake yi ya tahamalu alaiha kamar yana abin nan ɗaukan nauyin shi a kai haka eh ka din da ka yin haka din ai yawa sai ka juyo da abin nan ka haka wannan ka ajiye shi haka to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaga yanzu wannan wane ne in ne zo sallah sai ya kula da wannan khalil minan nas kaɗan ne daga cikin mutane ko ba ka bane to wannan shine sifar zaman a tawarruk da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi to akwai ɗaya zaman wanda ba na tawarrukin ba mun yi bayaninsa a can baya um, wanda ba wannan ɗin ba shi kuma ana yin sa ne a zaman tayyan farko sai ka juya kai musu shi mu gani in za ka yi tunawa in ba ku manta ba mun yi shi ga shi nan kun gani kaga afwan dan daga ka dan yadda zaka yawwa yawwa kun ga kafar ta me wannan kafar ta me ce to zauna a kanta kaga ya zauna a kanta ko ga wannan kafar ta dama ita kuma ya kafe ta to wannan shine zaman da ake yi a ina tahiyan farko tahiyan farko zaka zauna ne akan ka tagun ka tagun ta zauna akan me ka tagun kafar dan wannan din kuma ka kafe ta to akwai malaman da suna ganin duk zaman sallah gaba ɗaya a cikin irin wannan ne ku nutsu ku fahimce ni akwai malaman da suna ganin zaman sallah gaba ɗaya irin wannan zaman ake babu wani tawarruki akwai kuma waɗanda suke ganin zaman sallah gaba ɗaya tawarruk ne babu irin wannan kun fahimci wannan to wanne zance ne mafi inganci zance mafi inganci zaman farko a yi masa irin wannan zama wanda ba na tawarruki wanda mutum zai zauna akan abin ɗinsa al-iftirash ake ce da shi al-iftirash yanda mutum zai zauna akan cinyarsa ta hagun ma'ana kafarsa da kafarsa ya zauna akan ta um, ya ta biyu kuma mutum ya yi tawarruki ya jefa kafarsa ta hagun ɗin ya jeho ta ciki ƙarƙashin cinyarsa ta dama sannan ƙarƙashin ƙwaurinsa na dama wannan shine zancen da yafi inganci wallahu ta'ala alam na'am daidai hannu zai dora shi ne akan me akan cinyarsa kamar yadda muka karanta sai ce wujubu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati a cikin tahiya ba sunna bane kamar yadda da yawa an tafi akan cewa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati a tahiya sunna ne to bari ka ji ka san da yawa mutane an tafi akan salatin annabi sunna ne to wajibi ne yin yi wa annabi salati a cikin sallah dole ne وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياجي ونمتم yana yin addu'a a cikin sallarsa amma bai girmama Allah ba ɗaya kenan walam yusalli ala nabi kuma bai yi wa manzon Allah sallama salati ba annabi ya ji shi faƙala sai annabi ya ce ajila hada wannan ya yi gaggawa shi ne ajila hada wannan ya yi gaggawa sun da'ahu faƙala lahu sai annabi ya kira shi sai ya gaya masa wali gairihi da wani samadi ya gaya musu idza salla ahadukum in ɗayan ku zai yi sallah falyabda bi tahmidi rabbih jalla wa azza ya fara yiwa ubangijinsa godiya mai girma da ɗaukaka akan ce jalla wa azza akan ce azza wa jalla duk ya juzu wasana'i alaihi da yaban Allah thumma yusalli a wata riwayar wa fi riwayatin li yusalli nabi sallallahu alaihi wasallama sannan yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati thumma yad'u bima sha sannan ya roki abinda kuma ya ga dama na addu'o'i wannan riwayar Abu Dawuda ne da Ibn Khuzaima da Imam al-Hakim kuma ya hadisi ne sahihi Imam Zahabi ya musu muwafaqa wannan hadisin yana nuna mana wajibcin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati a cikin tahiya saboda yayi umarni Suma. yusalli a wata riwayar li yusalli wal amru a gurin malaman usulu yaqtadi al wujub inda annabi yayi umarni to yana nuna wannan umarnin wajibci ne dole ne sai dai ba a wato sai dai in in ya zama mustahabi sai an samu sarifun yasrifuhu anil wujub wani abin da zai juyar da shi daga wajibci din ina fata ana fahimta ra'ayin wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati a ya cewa wajibi ne ra'ayin imamu shafi'i ne haka kuma da imamu ahmad allah ya masa rahama a riwayarsa ta karshe cikin riwayarsa don yana da wani ra'ayin da ba wannan ba sannan kuma da yawa cikin sahabbai suna da wannan ra'ayi din cewa wajibi ne wa annabi salati an gane wannan da kyau ko a imamul ajurri ya faɗa a cikin littafinsa shari'a shafi na ɗari hudu da goma sha biyar cewa mallam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud al-akhir wajaba alaihi i'adatu salah ji fa. duk wanda bai yi wa manzan Allah salati a tahiyan karshe ba ya maimaita sallah kawai kawai ba ta yi ba to kenan inda ba wajibi bane za a ce ka saki sallah duk wanda bai yi wa manzan Allah salati bai kuskure ya sallah bai yi wa annabi salati ba a tahiyan karshe to ya sake sallah kuri sake ka dika mata sallah haka imamul ajuri ya faɗa a cikin shari'a an gane ko akwai malaman da suka ce ya imamu shafi'i shi kaɗai ya kaɗaita da wannan ra'ayi da yace wai wajibi ne ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a cikin tahiyya wannan magana din ba haka bane kamar yadda malam albani ya faɗa cewa kuma wanda ya faɗa haka bai masa adalci ba walidhalika faman nasaba al-imam ash-shafi'iyya ila shudud li qawlihi liqawlihi biwujubiha fama ansafa kama bayyanahu al-faqih الهيتمي في الدر في الدر المنضود بالصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود كما يدمي أن لتافي الدر المنضود ya faɗa akan yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati yanzu wannan magana tana nuna mana cewa wajibi ne aiwa annabi salati wa sami'a rajulan yusalli annabi ya ji wata rana wani mutum yana sallah fa majjada Allah wa hamida ya girmama Allah ya yaba Allah sannan ya gode wa Allah wa salla ala nabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya ƙara da yi wa annabi salati a sallarsa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da amince Allah sabata a gare sai ce ud'u tujab wasal tu'ta ud'u yi addu'a tujab za a amsa maka addu'arka wasal tu'ta roƙi kuma za a baka abin da ka roƙa haka annabi ya ga wani dan saboda ya ji ya girmama Allah ya yabi Allah ya gode wa Allah sannan yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan hadisi imamun nasa'i ya rawaito shi da isnadi ingantacce ta zana maganganu ba sa nuna wajibcin wa annabi salati da aka ashe wajibi ne duk mutumin da zai sallaye wa annabi salati ayi a ta farko kuma ayi a ta biyu kada ayi wa annabi kyashi matsayin manzo Allah ya wuce wai kai ka zo ana rikici da kai wai an ce wai ai mai salati kai to ai ba dole bane kai yanzu kana da abin da zaka saka wa manzo Allah wai yanzu alherin da manzo Allah ya mana za mu biya shi da shi wallahi babu in ba mun yi mai salati ba da haka kada ku yi annabi ruwa salati ya ko bayan Allah shi sa ya zo a cikin hadisi ingantacce cewa Da ranar juma'a ta zo ya ce ku yawaita yi wa annabi salati a ranar juma'a da daren juma'a da yinin juma'a ku yawaita yi wa annabi salati kuma ya zo a hadisi wanda ya fi kowa kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aqrabukum minni yawm al-qiyama aktharukum alayya salatan wanda yafi kusanci da ni a cikin ku a kiyama wanda yafi yawaita yi min salati in ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da haka babu babu wani shakka babu kuma wani ruwa akan yau annabi salati ayi da gaske al istiadati min arba'in qabla du'ai albani kenan yace to ba wai tahiyyan bane kade wajibi ai ba wai salatin bane kadai wajibi wannan addu'a da ake yi na neman tsari akan abubuwa guda hudu kafin ai sallama shi ma dole ne dole ne ba wai magana sai kaga dama ba al istiadati min arba'in ka nemi tsari daga abubuwa guda hudu qabla du'a kafin ka yi sauran addu'o'inka a wancan riwaya mun karanta cewa annabi ya ce mutum ya roƙi abin da yake so in yayi tahiya ko kenan yana nuna mana ashe a tahiyyar karshe lokacin addu'a ne masu sallah limamai a rinka yin addu'a a yi addu'a don mutane su samu dama su yi addu'a cikin tahiya kamar yadda ake addu'a su jada, ana roƙon Allah a tahiya to saboda yin wannan nema da yawa malamai suka ce kaga du'a'un mas'ala kenan ana yin ta ne a cikin sallah addu'a da zaka ce Allah ba ni kaza da ba ni kaza kana tahiyya kana tahiyya kana gamawa tahiyya karshe zaka yi wannan addu'o'i kenan idan ka idar da sallah babu mu bukatar sai ka daga hannu ka yi wa matsala sai dai du'a ibada a bisa kauli cikin aqwalil ulama Allah musu rahama wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza faraga ahadukum min at-tashahhud a wata riwaya al-akhir falyasta'id billahi min arba'in idan ɗayanku ya kammala tahiya ta ƙarshe to ya nemi tsari daga al'amura guda hudu kaga umarni ne falyasta'iz billahi min arba'a ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu kaga wannan umarni ne al'amru yaqtadi al ya yaqulu yace allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ka raba ni ka tsare ni daga azabar jahannama malam ka nemi tsare daga wutar jahannama alkur'ani ma ya faɗa inna azabaha kana Inna innaha sa'at mustaqarran wa muqama Allah ce jahannama ha ai tir da mazauni irin wutar jahannama tir da azaba irin ta jahannama ashe yana da kyau kullum a matsayinka na musulmi idan kai sallah ka nemi Allah ya tsare ka daga azabar jahannama hasara kai malam dan an ce maka dole ne in zaka yi in kai zaka yi ta sai ka nemi Allah ya tsare ka daga azabar jahannam hasara kai shi sa ɗaya daga cikin salafus salih in ba manta ba imam ata ne aka ce yakan tambayi ɗansa in ya idar da sallah sai ce kai da kai sallah kayi wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal kayi wannan in yaron yace ban yi ba sai ce je ka sake sallah ka duba tarbiyya malam islamiyya imaniya ya dora shi akan tarbiyya ta kwarai dan ya koya masa yaya zai nemi tsari na azabar Allah tun yana yaro karami to mukan ai sai dai Allah ji kanmu waye ma yake tsayawa ya lura da ma sallar dan nasa wa yake sa ɗansa a gaba ya ga inda ɗansa yake ruku'i da inda ɗansa yake sujjada da inda ɗansa yake zaman tayya wa yake yi ka taɓa yi tsakaninka da Allah ka duba ɗanka yana tahiya ya yake motsa yatsa me yake faɗa a tahiya addu'o'in da ake a tahiya an koya masa a islamiyya ko ka koya masa me yake faɗa ruku'i in an dago me yake faɗa masu kokarin su kai nasu ma masallaci ba su fiye mutaba'a kan wannan ba wa min azabil qabr ya Allah ka tsare mu daga azabar kabari azabar kabari gaskiya ne riwayoyin da suka zo akan azabar kabari riwayoyi ne mutawatirai suna da yawa lalle akwai azabar kabari kamar yadda kuma lalle akwai ni'ima ta kabari daman ko dai alheri a cikin kabari ko shari Allah kiyaye ya zo a hadisi ingantacce la ce lalle ma abuta waɗannan kaburruka ne musu azaba wanda ya kwanta a kabari aikin da ya shuka a duniya shi zai kwalifayin a yi masa azaba ko a yi masa rahama ban sani ko kuna fahimta na abinda mutum yake gudanarwa a duniya Allah karfa mana asiri abinda mutum yake gudanarwa a duniya wannan shi ne zai haskaka masa kabari ko zai duhunta masa kabari idan ka yi kokari ka haskaka rayuwarka da sallah da ibada da bin jam'i da sadaka da faɗin alkhairi da taimakon addini da damuwa da addini ha to alhamdulillah za ka ga alheri a rayuwarka kuma za ka ga alheri a kabarinka idan kuma mutum bai addinin musulunci ba ne a gabansa ba rayuwa ita ce addini accidentally yake addini kurin tsautsayi sa iyayensa suka haife shi a matsayin musulmi da ba don haka ba da wani abu ya kasance to tun daga kabari za a fara yi sallama da bala'i wallahi ya kamata a kiyaye wannan jiya wata baiwar Allah ɗaliba wata mace ta bugo mun daga wani state a cikin jihohin nan namu na Najeriya ta ce ita mace ce yarinya ce budurwa ba ta yi aure ba za ta yi aure ba tana so za ta shiga jami'a za ta yi karatu kuma amma ta yi karatun boko nan abinda da ya fi kwanciya mata a rai take ganin za ta iya rayuwa ta taimaki addinin ta da shi shine ta karanta islamic studies ta karanta ilimin addinin musulunci to shine a gidansu aka ce da ita in dai dan ta je jami'a ta karanta islamic studies ne to gwanda kar ta je da shi da babu duk daya saboda mai laifin kawai an ce islamic studies islamic studies amma da geography za ta yi ba matsala ta je ta yi eh, da za ta je ta karanta physics ne biology ne biochemistry ne medicine ne da waya ta je ta yi wannan amma wannan laifinsa islamic studies islamic studies ba za ta yi ba an ce in dai wannan ne ba za ta ji jami'a ba kuma da shi da ta yi da shi da ba ta yi ba duk daya wai wai mai jikin mai ke jikin kashi balantana a daure shi a daure kashi ko a ba ta igiya wannan musulma ce take kuka akan wannan yaya za a yi na ce to ai kina da ma aiki su kansu ma gidan naku ya kamata ki kwari ma tukun ki jaddada musu musuluncin su su su yana eh, kwarai da gaske kafin ma ki tafi wata jami'a wani karatu tukun ki ki kwari ma ki dawo da su ma su san su san muhimmancin addini da darajarsa irin waɗannan fa in ba su a tsautsayi sa suke sallah kawai ina jin akwai nauyi ina jin akwai nauyi mutum musulmi ya bude baki ya faɗi wannan magana da gaddin nazar akan abin da zai kai ya kawo ko za ka samu aiki yanzu a nan cikin bankunan nan akwai mutumin da na same shi a wani banki cikin bankunan manyan bankunan nan ya ce ma arabic ya karanta amma babba ne a cikin bankunan arabic ya karanta amma ga shi yana aikin banki a najeriya duk abin da karanta inda aiki ne za ka yi ko me kuma ko ina mai arabiya ma zai iya zuwa je kamfani ya aiki ko ba ka bane kwalin ne abin damuwa mu cikin rufin asirin da Allah ya bayar kenan in ma batun aiki ne ake ba wai wani abu ko dan kishi addini ma mutum yace zai wannan ya kamata a karfafa masa gwiwa a abin nan Allah ya sauwaƙe Allah ya gyara mana halin mu ɗabi'ar kun ga tarbiyar akwai buƙatar a gyara ta akwai azaba ta kabari malam in rayuwa ta yi kyau kabari yana kyau insha Allah amma manzo Allah ya mana albishir ubangiji Allah ya mana dacewa da wani albishir da ni da ku na roƙa mana Allah Allah ba mu dacewa da wannan albishir din annabi ya ce duk mutumin da Allah ya masa arziki da mutuwa ranar juma'a to babu shi babu tambayar kabari insha Allah in dai mutum musulmi ne yana tauhidi banda mushriki ba yawa banda kafiri idan Allah ya maka dace ka roki Allah Allah in zai ɗauran ka ya ɗauke ka ranar juma'a saboda lalle akwai azabar kabari kuma akwai tambayar kabari to tambayoyi ma ba za a maka ba an dauke maka fitinar kabari ka kubuta da ita sai dai ka jira kuma tsayawa gaban Allah ka amsa wasu tambayoyi Allah ka ba mu dacewa da imani da kuma mutuwa ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa idan mutum ya mutu aka kwantar da shi a kabari mala'iku za su zo su tashe shi ana gama binne shi mala'iku za su tashe shi munkarun wa nakir za su tashe shi su zaunar da shi dirshan a cikin ƙafar idan suka daunar da shi Allah zai dawo masa da ransa riwaya ta ce yana jin karan takalman waɗanda suka binne shi suna tafiya suna Allah masa ko Allah ji kanshi sun gama binne shi suna tafiya ana gama tura masa ƙasa za a tashi shi a zauna da shi don ya amsa wannan bayanin da muke yi manzala ce yana jin karan takalman waɗanda suka binne shi hatta innahu la yasma qara'ani alihim yana jin karan takalman su za su zaunar da shi za su masa tambayoyi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta ƙulu fi hadar rajuli alladhi bu'isa fikum tambaya ce guda hudu ba ta da na biyar kuma dole a samu amsa hudu in an samu uku akwai matsala waye ubangijinka ba da amsa me addininka addinin da kuke gudunsa ba kwa sansa saboda kana aikin ɗamara ba ka so a ce kai musulmi ne saboda kana kana aikin siyasa ba ka so ma a nuna ka a ce kai musulmi ne mai kishin addininka abinda shi za a tambaye ka a kabarinka saboda kana aiki a wani wuri wai yanzu musulminmu saboda lalacewa a ƙasar nan suna aiki a wurare wai mutum a danganta shi da musulunci ma baya so arne tutiya da addininsa na kafirci kai kuma ba za ka iya cewa kai musulmi ba ne yanzu mutane wai har jin tsoro suke wai su sa suna na musulunci a 'ya'yansu don wai saboda kada su girma su rasa aiki kada su girma sun je neman aiki a ga wannan sunan ai sunan musulunci ne to wannan addinin dai shi za a tambaye ka a kabari kuma ko daga sama aka je ka za ka mutu kuma duk abin da kake za ka kare komi daɗin rayuwar nan kenan malam ɗan adam duk tsayar da zai ya gama akwai ƙarshe za ka mutu kuma za a tambaye ka me ka kuma babu ƙarya ba a sata hansa kuma kuma wani ba zai gaya maka ta bayan gida ba idan addinin ka ka yadda musulunci ne wallahi lokacin zaka ce diniyar islam kuma idan ubangijin ka ka yadda Allah din shine ubangiji dan akwai wanda ba su yadda Allah ne ubangijin su ba ba akwai waɗanda suke ganin son zuciyar shine ubangijin su akwai waɗanda suke ganin wannan addinin ma da ake kiransu ma deceiving din su ake yi kawai ana yaudarar su ne kawai to wannan sune tambayin da za a maka dinuka in na kirki ne zai ce diniyal islam idan na kwari ne ma rabbuka sai ce rabbi Allah wa man nabiyuka kaji kuma waye annabinka wani annabi ka bi dan watakila ko kai dan annabin Musa ne ko dan annabi Dawud da ko Haruna ko Suleiman a dan a bambance kai dan annabi Muhammadu ne dan ya dan addini annabi Muhammadu kuma ƙarya kake in baka bi sunnan annabi wallahi baka isa ka ce kai annabi Muhammadu shine addinin ka ba me me annabin ka ba dan da ka yarda shine annabin ka to da ka bi shi law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'uhu inda a ce soyayya da kake annabi da gaske ne da kai mai da'a dan duk masoyi yana bin wanda yake so to wai annabinka wa ma za ta kulu fi hadar rajulin ladhi bu'itha fikum wata tambaya ta dan rikitarwa wannan mutumin da aka turo muku me zaka ce akan shi waye aka turo maka constitution aka turo maka sakin layi na kaza turo maka annabi aka turo maka me zo maka da shi alqur'ani to me zaka ce akan wannan mutumin da aka turo maka idan na kwarai ne sai ya ce lalle ya zo mana ja'ana bidinil dinil haqqi wa dinil islam ashhadu annahu ballaga risala wa adda amana wa nasaha al'umma wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin idan mutum arziki ne zai ce na yadda aikakke ne daga Allah kuma ya zo ya yi nasiha wa al'umma kuma ya yi jihadi na hakika kuma ya isar da saƙon Allah kuma ya yi wa al'umma nasiha hatta a tahul yaqini har mutuwa ta zo shi. bai ɓoye komai ba ne can da annabi yake ce musu hal ballaghtu na isan muku da manzanci suka ce na'am ka isar Ya yace mu fashar ya Allah ka shaida to wannan su ne tambayoyin da za a yi na kirki na kwarai annabi ya ce a cikin hadisin imam bukhari ya ce zai ba da wannan amsa cikakkiya lafiyayya amma mutumin banza fasiki ko kafiri ko fajiri idan an ce man rabbuka sai ce ha ka ji fa ha ha wa ma dinuka sai ce ha ya bude musu baki wa man nabiyuka ha وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث بكم آه manzo Allah ce sai mala'ikan nan ya same shi da guduma ta wutar jahannama ya samu nan gurin nan kasam nan makasa ne ko duka ba a so a yi duka nan karkashin kunne ya dirka masa guduma guduma ba ba tsumagiya ba guduma ya dake shi iya duka ya bashi shi kashi da gaske aka ce zai yi wani irin ƙara da mutanen duniya Allah ya buɗe kunnuwansu za su ji in sun ji sai sun suma gaba ɗaya sai su ce da shi la da raita wa la talaita la da raita baka sani ba a wata riwaya cewa zai la adri ni ban sani ba Ban rabbuka la adri wa ma dinuka la adri ومن نبيك لا أدري وماذا تقول في هذا الرجل الذي بئس فيكم لا أدري in suka bashi kashi sai su ce la daraita wala talaita baka sani ba kuma baka yi talaita tilawa karatu babu karatu baka je makaranta ba ina masu rayuwa a duniya ba sa zuwa makaranta neman ilimi aikin da kake yi na gwamnati kana zama a ofis ana hura ka da AC da matsayin da ka samu da mukamin da ka samu ai sai da ka je ka zauna ka karanta karatun zamani na boko aka baka ko ba ba wa jahili mukami ko ba ka bane to shi ashe wannan shi wannan mukami na duniya yana da matsayin da sai an yi karatu a same shi dalibai sun cika jami'o'i sun cika kwaleji sun cika wane ne admission yana wahala duk saboda benefit na duniya a ah, she kuma matsayin lahira shi kuma za a yi karatu a gane shi ba ita aljanna ba a samu ba da ilimi ake ta ba shi addini ba a gane shi karatu a akwai sakel duk wanda ya ga a rayuwarsa yana tafiya a kan tsarin da baya neman ilimin addini to ya jefa wa kansa alamar tambaya kafin masu tambayoyi su zo su masa tambaya a sha kafa ne ma ana tambayin ilimi la ta wala talait wanda Allah yake cewa sai a a lokacin sai a buɗe masa ƙofa a ce leƙa nan ƙofar ba ta wuce gidan allura ba a leƙa ma sai ni'imar aljanna ta yi kama za ta hudu ya leƙa sai ga gidan aljanna a ce ga ɗakinka da gidanka na gidan aljanna da ka ba da waɗannan amsoshi ga kaza ga kaza sai ya sufa kamar zai tafi sai su ce zauna ina za ka je zauna ina za ka je sai a rufe sai Allah ya ce ku bude masa gidansa na wuta ya gani kafin ya sa. sai a bude wa mutum gidan shi na wuta sai ya leka bai wuce kofar allura ba idan ya gani sai ya kara ji ya baya kamar zai fita sai ce ina ka je gidanka kenan gidanka kenan gidanka kenan za Allah yake cewa sai a ɗebi munanan ayyukansa a mayar masa su macizai kunamu su ta zuwa su ta saransa idan mai kuɗi ne ya tara dukiya baya ba da zakka manzo Allah yake cewa yumassalu lahu shuja'un akra sai a masa kumburkin maciji baki mai kora da sanko ƙato baki mara fasali mara kyau sai ya zo ya rinka sararsa a cikin kabari kaf sai rinka cewa ana kanzuka ana maluka ni ne dukiyar da ka tara ni ne kuɗin da ka taskace ana kanzuka ana maluka tunda baya ba da zaka sai ta faskararsa yana sararsa yana ihu bayi da inda zai gudu kuma gurin a matsayi yake a wata riwaya haka za a mayar masa munanan ayyukansu sauran munanan ayyukansu abubuwa marasa kyau wani abu da bahaushe yake cewa dodo ka san shi dodo fa babu dodo babu wani abu dodo amma duk abin da zai bada tsoro shine dodo to sai a masala masa irin wannan abun dodannin mai ba da tsoro idan ya gan sai tambayi mala'iku ya ce wannan kuma me sai su ce ayyukanka ne da kake ta yi na barna a duniya ƙarya zina sata zalunci ha'inci yaudara khiyana rashin kula da addini rashin sallah rashin ibada rashin waye su ne aka tattara maka su gaba ɗaya aka mai da su abokanan hirarka su za ku yi ta zama da su har Allah ita shi kiyama idan mutumin kirki ne kuma sai a gyara masa a bude masa in an bude masa gidan wuta ya tsori sai a ce zauna Allah ya kubutar da kai da baka ba da wannan amsar ba da nan zaka tafi sai ce alhamdulillah sai a bude mai gidan aljanna daidai kofa allura kamar zai shiga sai ya su ba zai suka ce zauna mai kake ci na baka na zuba zauna ai kana nan tafe manzo Allah yake cewa sai a yi wasa lahu qabruhu maddal basar sai a bude masa kabarin sa iya gani iya ganin shi fa malam ka duba iya ganin ka yanzu ganin zaka iya gano ina in dai da hanya mai kyau ai zaka iya gano biyu ke ko to ko daga nan zuwa biyu ke aka barka ai alhamdulillah to kabarin haka za a bude maka masha Allah Allah mu dace yuwassa alahu qabru maddal basar iya ganin shi sai a gyara masa ayyukansa a kawo masa su su zamanto 'yan mata ne masu ɗaukan hankali masu ɗauke kewa ya gansu ya sha'awa ya ce wannan fa sai a ce kyawun ayyukanka sallar daranka kiyamun laili azumin nafilanka sadakarka kyawawan maganganunka aikin alkhairi da'awa da kai ta yi taimakon al'umma aikin hajjinka aikin umarka gashi nan dai su ne aka raɗa masu ka zama wannan sai a ce kai ta zama nan salihan yi ta zama yi ta zama har izuwa har izuwa ƙarshen kiyama har izuwa lokacin da Allah madaukin sarki zai tada alkiyama ka dace ka more ka burge ka yi nasara jama'a duk wannan hadisai ne ingantattu tabbatattu kuma wallahi akwai su kuma duk mutumin da ya mutu mu mun yi imani mun yadda tunda annabi ya faɗa wallahi zai gamu da wannan in ka kuskure ka karyata in ka mutu zaka ka ba daidai ba kurin ma ka ce ka yadda ina ka yadda kawai shine zaman lafiyanka ka ai akwai abin da ke faruwa akan ka dole ka yadda ai ko ba ka bane yanzu ba ka da akwai rai a jikinka ba to ina yake in an ce ka nuna inda rai yake yana ina akwai wani likita da ya gano inda ran mutum yake babu ai yanzu ko ba ka bane to to Allah ya mana mai kyau kaji wannan ko wa min fitnatil mahaya wal mamati wannan ba sai nayi sharhi ba fitnar rayuwa ba ai kowa ya santa a ah, kwarai kuwa saboda muna cikin ta eh Allah ka raba mu da fitinar rayuwa wal mamati ka raba mu da fitinar mutuwa mummunar mutuwa ne bala'in da zai riske ka kafin ka mutu ne ko kuma bayan ka mutu ne gashi nan dai wa min sharri fitnatil masih dajjal da kuma fitinar dujal duk wannan hadisin da wannan insha Allah cikin littafin da zamu fara karantawa sati mai zuwa kamul janaiz akwai wannan babin da wannan hadisan da bayani akan shafan dujal da waye duka zamu fada da bayanai a can insha Allah ka nemi Allah ya tsare ka daga fitanar dujal mala dujal gaskiya ne kuma zai zo muguwar halitta kenan babu mugun halitta irin dujal wanda zai zo da wutarsa da aljannarsa kuma zai ɗebi na ɗiba yana na annabi ya ce an rubuta kafara a ƙoshinsa yana da ido ɗaya yana tafiya da takalmi ɗaya rigarsa ta gaba a yanke bayan yana da tsawo irin rigar gayu da ake yi za ga rigar iya nan cinya a yanke amma bayan an dan sake ta rigar dujal kenan to ka nema Allah ya tsare ka da shi annabi ya ce idan ka ji labarin dujal karka ce za ka je kallo ka ƙara gaba yawwa Sun thumma yad'u li nafsihi bima badalahu annabi ya ce mutum ya kansa addu'a da abin da ya yi masa hadisin imam muslim da abu awana da imam nasa'i da ibn al-jarud kuma hadisi ne ingantacce tabbatacce mai kyau wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u bi fi tashahhudihi ga wannan addu'a annabi yana yin addu'a da ita a cikin tahiyyatasa hadisi abu dawud da imam ahmad da isnadi mai kyau wa kana yu'allimu sahabata radiyallahu anhum kama yu'allimuhum surata min alquran yana annabi yana karantar da sahabbai wannan addu'a koya musu yake kamar yadda yake koya musu sura ta alqurani zauna ka koya wa danka wannan addu'o'i kamar yadda kake koya masa fatiha baka yi asara ba ina fata ana fahimta yawwa to wannan kenan da haka don Allah yan duk wanda zai sallah ya kokari ya wannan addu'a din kuma ya zo kala kala kamar yadda zamu karanta nau'i nau'i ce addu'a da ake irin wannan nau'i nau'i ce addu'a qabla salami wa anwa'uhu addu'a da ake kafin sallah da kuma nau'i nau'in ta wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a a cikin sallarsa a cikin sallah kaga nan bai ce a cikin tahiyya kadai ba haka nassin yazo yace a cikin sallah ghayra muqayyadin bit tashahhud kenan duk gurin da ya kamata ya addu'a a cikin sallah a iya wannan addu'o'i kamar sujjada kamar lokacin tahiya da sauransu bi adiyatin mutanawwi'a annabi yana addu'o'i kala kala nau'i nau'i taratan bi hada wa taratan bi hada wani karan ko wani zubin da wannan addu'ar wani zubin da waccan wa aqra wa aqarra adiyat menene wa aqarra adiyatan ukhra kuma annabi ya tabbatar da wasu addu'o'in ma ba waɗannan ba wa amara al-musalli an yatakhayyara minha ma sha ya umarci mai sallah wato ya zaɓa abin da ya ga dama ko nan ka iya cewa wa akra'a amma kuma babu babu hamza din wa qarra ne dai kenan am wa wa wa wa wa amara al-musalli an yatakhayyara minha ma sha' kuma annabi ya umarci mai sallah ya zaɓi wanda ya ga damar cikin addu'o'i ɗin gaba ɗaya wanda ya ga dama yi imam al-asra muke cewa kun duba lamba ta hudu a littafin ku qultu li ahmad bimadha adu'u ba'da tashahhud qala kama ja'a fil khabar qultu lahu aw laysa qala sallallahu alaihi wasallam thumma liyatakayyar min ad-du'a ma sha imam al-asra muke na ga imam ahmad da me zan yi addu'a a bayan ta tahiyata sai mu ahli sunna ya ce da shi da abin da ya zo a hadisi mana sai shi wannan ba Allah ya ce da shi hato ba annabi ya ce mutum ya zaba addu'a da ya ga dama ba sai imam Ahmad sai ce eh, ya takhayyar mimma jaa fil khabari ya zabi wanda ya zo a cikin hadisi addu'a inda zaka zaba din ma ka zaba wanda suka zo cikin hadisi yawa fa'awatuhu faqala ma fil khabari sai na dake koma ina tambayin sai ce ka zabi dai addu'a da ta zo cikin abin nan a hadisi kamar yadda ibnu taymiya ya nakaltu um, a ce majmu'ul fatawa to wannan kenan wasu malaman kuma sun ce duk addu'a da mutum zai zai iya yi duk da cewa an ce ya zaba to ya zabi wanda ya zo ne a nasti kamar yadda nan imamul asr mai rawaito wasu kuma sun ce ka iya addu'a ka roki abubuwan da kake so duka amma dai abin da suke faɗa mafi rinjaye shine duk abin da zaka roƙa akwai wanda ya kai na annabi ne ai bai kai na annabi falala ba sai dai akwai wani abin da kuma kake so Allah ya baka din annabin bai roke shi ba a ciki karara to nan zaka iya hadawa da na annabin da wannan an an fahimci wannan da ke ko yawwa wa haka hiya ga sunan addu'o'i ta farko Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjali Allah raban da azabar kabari ka da fitinan shafan dujal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat fitanar rayuwa da mutuwa Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal maghrab ya Allah ka raba ni da yawan sako da laifi wal maghrab da kuma bashi to Allah kiyaye mu mutum ya fada cikin yawan sako da zunubi kaga bai da kyau yawwa al maghrab abinda ake nufi da shi addain bashi saboda a cikin hadisin da na Aisha take cewa faqala lahu qa'il ma akthar ma tasaidu min al-maghrib ya rasulullah wani yake cewa amma Aisha take ce shi ya manzo Allah naga kana yawan neman Allah ya tsare ka daga bashi me yasa annabi yana neman yana yawaita neman tsari Allah raba shi da bashi annabi yana yawan yin wannan sai annabi yake cewa inna rajula idza gharima haddasa fa kadhab inda mutum yana cin bashi to dole wata zai karya zai yi zance zai karya wa wa'ada fa aklaf kuma zai alkawari zai saba masifa goma da ashirin ga cin bashin ga rashin biya ga zance na karya ga saba alkawari mai bashi da yawa yana saba alkawari yanzu nan mutum kana bin sa bashin kuɗi za mu yi kaza za a yi kaza sai ga ya saba saboda lamarin kuɗi ba kyau mai mukamatul hadidi ya ce ka annama min alqulubi nukratuhu kai ka ce da zukatan dan adam sanadarin da aka yi kudi da zuciyar dan adam aka hada aka yi kudi da shi to shi yasa ka nemi ma Allah raba ka da bashi ba washe kuma ya ce bashi ya zama hanji <laughs> akwai wanda bai da hanji yanda ka san kowa yana da hanji to kowa yana da bashi ha babba ha karami wani da yawa wani kadan. Allahumma illa akwai wanda ba su ba tabbas akwai yanzu wanda zai iya ce a duniya ba wanda yake bina na naira ɗaya kai wannan ina maka albishir ka ji daɗi ina ma da Allah zai taimake ka tafi haka kai kiliyarin komai kafin ka mutu yanzu din nan zaka ji a ranka cewa ba wanda yake binka ko kobo ka tafi haka ka warware amma ina jiye maka tsoron kafin iyali ta zo ta hukanka baka yi aure ba yanzu in baka da aure zaka ji lafiya lau amma kana jawo mace kana ajiyewa kura kenan ba magana kura ke kura ke cikowa kenan ba ba dole ma ko kana zama lafiya sai sun sa ka gaci wallahi tun yaushe ma za su sai taka sai taka kuma ka ci bashi sun gama gyarawa su tsallake su su zubar ka tab to Allah ya ce ku ya kuri iyaye na mata alherin ku albarka ku ta sa kuke sama ya ci bashin <laughs> an gane wannan ko annabi ne ya nemi tsari da bashi ya Allah ya Allah ka biya mana basu kan suke kanmu albishirin kuma ce ya bashi manzo Allah ya ce duk wanda ya ci bashi yana da niyyar ya biya addallahu anhu yawmal qiyama in dai mutum ya ci bashi kullum yana addu'a Allah ya biya masa Allah ya biya masa har ta zo ta rubta masa bai samu ya biya ba kuma yan uwa waliyai da magada ba su samu abin da za su biya masa ba ko kuma ba a biya ba in dai dan Allah ya ci da niyyar zai biya to Allah zai biya masa a kiyama amma wanda ya yi kokarin ya biya bai samu hali ba wanda kuma ya ci bashi yuridu itlafaha atlafahu Allah annabi ya ce wanda ya ci bashi yana niyyar ya halakar da kuɗin ba wai dan ya biya ba wannan shi ma Allah zai halakar da shi kuma Allah bai zai biya masa ba akwai wanda zai zo ya ci bashin ka dan yare na ma wayo bai zai biya ba ya san ba za ka tambaye shi ba kuma ya san ba za ka iya mukawama da shi ka ce dole sai an biya ba akwai wanda in suka in ka karbi kuɗin su sai dai sai dai a mutu a haka ba zai iya buɗe baki ya ce ba ni ba shi ba zai iya ba in dai kai ba kai radi ka zo ka ce ga kayan ka ba to shi ko ba zai tambaye ka ba yana so akwai wanda sai ya je zai tambayi bashin ba zai iya ba sai ya dawo da yawa akwai mutanen da Allah ya su a wannan to yanzu wannan mutumin ka ce mai kuɗin tsaba ba kyauta ba kuma akwai wanda yake ganin in ya karbi kuɗin ka ya ci a matsayin bashi ya ci kuɗin banza ina tausaya maka ka tuna da hadisin da annabi ya ce duk wanda ya mutu da bashi Allah bai zai bashi gidan aljanna ba bai zai shiga aljanna ba wanda ya mutu da bashi a kansa ko an zo za a shiga aljanna ko min ibadarsa ko shine sallau dan sallah wallahi talla idan an zo bai zai shiga aljanna ba haka annabi ya faɗa hadisi gashi nan ya zo a riwaya cewa za a ga mutane tari da yawa a bakin gidan aljanna an yi fakin ɗinsu sai a tambaya mala'iku su waɗannan suwa sai a ce haula'i mahbusuna bidiyonihim waɗannan bashi ne hana shiga aljanna gashi qualified sun cancanta shiga gidan aljanna amma akwai kayan bashi a kansu kuma ba biya ba kuma Allah bai biya ba da haka ba za su shiga ba dole ɗaya biyu ko dai a je a biya ko Allah ya biya ko kuma a ɗebe ibadarsu a biya inda sauran lada shiga aljanna in kuma babu a tafuta mutum ya kuskure zai ta ɗiban kuɗin mutane ina waɗanda suke zuwa su ci kuɗi ma rayuwar ma gaba ɗaya ta zama bashi yanzu kasuwanci bashi komi bashi mu'amala bashi loan ɗin gwamnati wane ne bashi komi bashi masarar ka bashi shinkafar ka bashi ruwan shan ka bashi wuta ma nefa bashi komi ma bashi tab ai da kallo Allah kiyaye mu duk da cewa ni ban yi magana akan wutar bashin nefa ba ban ce komai a kai ba don kar wani ya ce ya ce na ce a kiyama za ka biya kuɗin nefa eh, ban ce za ka biya ba ban ce kuma ba za ka biya ba sai gabar magana ta zo wata ran yawwa amin Allah ba mu dace ta biyu Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma alim amiltu ya Allah ka raba da sharrin da na aikata ka ji wannan addu'a mala ya Allah duk sharrin da na aikata amiltu fa'altu kenan duk shirin na aikata ka yafe min ka raba da aikata shi wa min sharri malam a'mal badu da sharrin da ma ban aikata ba nan gaba zan aikata Allah ka tsare ni shi wace addu'a kake nema sama da wannan riwayar Imam Nasa'i da isnadi mai kyau da Ibn Abi Asim a cikin As-Sunnah ga wata kuma ta uku Allahumma hasibni hisaban yasira wannan ba duk bayan tayya ta karshe ake malam ka je duka haddace suka yi ta fafatawa ya Allah in za ka yi min hisabi ka yi min hisabi mai sauki riwayar Imam Ahmad da Imam Al-Hakim kuma riwaya ce ingantacciya ga wata kuma ta hudu wa qudratika ala al-khalqi الخلق ma amil alimta al hayata khayran li ya allah da ka na gaibu da ikonka akan halittarka ka rayar da ni matukar ka san ci gaba da rayuwata alheri ne a gare ni Allah ka bani nisan kwana wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya Allah ka dauki raina matukar ka san yanzu dinnan mutuwa ne alheri gare ni to ka dauke ni tun yanzu shi yafi Allahumma ya Allah wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada ya Allah ina roƙonka ka bani tsoronka a fili da bayyane a boye da bayyane alghaibu a boye da kuma bayani wa as'aluka kalimatal haqqi ina roƙonka ka azumta ni da faɗin kalma ta gaskiya da faɗin la ilaha illallah a wata riwaya wal adli fil ghadabi war rida Allah ka azurta ni da faɗin kalma ta gaskiya ko ina cikin fushi ka bani ikon faɗin gaskiya ka san akwai mutumin da in ransa ya baci sai ya ƙarya idan ransa ya baci sai zuciya ta ɗauke shi sai ya canja gaskiya saboda ransa ya baci to ka nemi Allah ya baka dabti satanti da tsayawa wuri guda ko da ranka ya ɓaci gaskiyan nan ita zaka faɗa fil rida wal ghadab ko fil ghadab wal rida ko ina cikin fushi ko ina cikin yarda wa as'aluka al qasda fil faqri wal ghina Allah ka azurta ni da rayuwa tsakatsaki ko ina cikin wadata ko ina cikin talauci ya zamanto medium rayuwa matsagaiciya banda alfahari banda kuma kai kukan Allah wa as'aluka na'iman la yabidu Allah ka raba ina neman ka bani ni'imar da bata tsufa ba ta kuma karewa wa as'aluka qurrata ainin la tanfadu wa la tanqata ya Allah ka bani hasken rai wanda baya karewa baya yankewa hasken rai sanyin zuciya qurrata ain wa as'aluka ridha ba'da al-qada ya Allah ka bani yarda bayan an yanke hukunci ka bani yarda ko ka yanke min hukunci akan komai in dai ka yi hukunci akan wani abu to ka azurta da yadda dan akwai wanda Allah zai yanke masa hukunci na hasara amma sai ga yana kai kukan Allah ko ya nuna ma kamar an zalunce shi wa asaluka bardal aishi ba'da al-maut Allah ina roƙonka ka bani da dadar rayuwa bayan mutuwa sanyin rayuwa bayan mutuwa wa asaluka ladzatan nazari ila wajhika ya Allah ina roƙonka ka bani ɗanɗanan kallon fuskarka wa asaluka shauka ila liqa'ika fi ghairi darra mudirra wala fitnatin mudilla ya Allah ka bani shauƙin gamuwa da kai ba tare da cuta mai cutarwa ba ba kuma fitina mai batarwa ba Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya Allah kai mana kwalliya da ado da kwalliyar imani wa ja'alna hudatan muhtadiyin ya Allah ka sanya mu shiryayyu masu shiryarwa hadisi imamun nasa'i da imamul hakim wa sahahu to wannan addu'a addu'a ce mai kyau Allah ya maka arziki ka haddace ta in kai hiya wai fa kafin kai hiya. wai ka ga mutum wai ya zo masallaci yana bin liman wai ransa ya baci wai ki liman ki sallama kana da irin wannan addu'o'i ba yake ta maimaitawa ba ka dan rike dan yatsan ka kana bubbugawa kana ta yi me yasa muke damuwa a cikin sallolin mu saboda ba mu haddace azkar din wannan wannan addu'a wannan addu'a malam Allah ya taimake ka a rayuwarka kullun kana yi rana ɗaya in Allah ya karba ba me saura maka اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أعيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين قاتبير وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول manzo Allah koyawa siddiqu ya rinka cewa Allahumma abubakar aka koya wannan addu'ar special addu'a ne aka koya abubakar yawwa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya Allah na zalunci kaina zalunci mai tarin yawa wala yaghfiru dhunuba illa ant ya Allah ba mu yafe zunubi in ba kai ba faghfir li maghfiratan min indika ya Allah kai min afuwa gafara daga gare ka kaji fa gafara daga gare ka warhamni ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai ne mai jin kai mai gafara mai jin kai hadisi ne ingantacce ruwa al-bukhari da muslim wa amara aisha radiyallahu anha an taqul annabi ya umarci na aisha ta rinka cewa allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika babu sallallahu alaihi wasallam din anan riwaya nini na ce sallallahu alaihi wasallam saboda na kira annabi wa a'udhu bika min sharri masta'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana akwai wa tsaluka ma qadaita li min amrin an taj'ala akibata huli rushda annabi ya koya wa Aisha ce ki rinka wannan addu'a ba ita kaɗai ba kowa ma ya iya yi Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ya ka bani alheri duka ajilihi wa ajili na kusa na duniya da na lahira ma wa ma alam ya Allah da na san shi ko ban san shi ba wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ka raba ni da sharri duka ajilihi wa na kusa na duniya ko na lahira wa alam wanda na sani da wanda ban sani ba as'aluka a wata riwaya illa allahumma inni as'aluka aljanna ya allah ka bani aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal da abinda zai kusantar da ni ga aljanna na zance ko aiki ya allah duk aikin da zan yi ya matsar da ni kusa da aljanna ka azurta ni da yin sa ya allah duk maganar da in na faɗe ta za ta kusantar da ni da aljanna allah ka azurta ni da faɗin wannan magana wa a'udhu bika minan nar ya Allah ka raba ni da wuta wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal ya Allah ka raba ni da wuta da abin da zai kusantar da mutum da wuta ko zance ko aiki ya Allah duk aikin da in nayi shi zai sa na kusanci wuta ka raba da shi ya Allah duk zancen da in na faɗe shi zai sa in kusanci wuta Allah ka raba ni da shi wa as'aluka wa min ya Allah ina roƙonka dukkan alkhairin da sa'a ma abduka wa rasuluka Muhammadun duk alherin da annabi ya tambaye ka bawanka annabinka muhammadu ka bani malam me kake nema saboda wannan ya Allah duk abin da muhammadu ya roƙe ka nima ka bani wa a'udhu bika min sharri ma sa'adaka minhu abduka wa rasuluka muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya Allah duk abin da manzon Allah ya ne muka tsare shi da shi ya Allah duk abin da annabi ya ce baya so na sharri nima ka raba da shi wa as'aluka ma qadaita li min amrin ya Allah ina roƙonka duk abin da ka yanke hukunci gare ni na al'amari an ta ala aqibatahu huli rushda ka sanya ƙarshen sa ya zama shari'a gare ni hadisi ingantacce riwayar Imam Ahmad da Imam Tayalisi da Imam Bukhari ma ya rawaito shi a cikin al-Adabul Mufrad da Ibn Majah da Imam Hakim ko hadisi ne sahihi Imam Zahabi ya musu muwafaqa ina cikin silsila sahiha hadisi na 1543 da biyu Za ta bakwai wannan ba duka zaba a cikin bayan tahiya ko kai guda ko ka haɗa biyu ko uku duk ya fi samu wa qala li rajulin ma taqulu fi salah annabi wani kai me kake faɗa ne a sallah qala atashahadu ni dai ina yin tahiya in ji bawon Allah yace ni dai tahiya nake tun ma as'alullah aljanna kuma na roƙon Allah bani aljanna wa a'udhu bihi minan nar kuma na neman ya tsare daga wuta amma wallahi ma ma ma uhsinu dandanataka wala dandanatu mu'az ya manzo Allah ni wallahi ba zan iya wannan gurnani da da kuke yi da kai da mu'azu ba abinda ake nufi da dandana a larabci wato al almas'alatul khafiyya au kalamul khafi abinda mutum zai rinka magana a ɓoye ba a gane me ya faɗa shine dandana gunaguni an gane ko gunaguni kawai shine dandana yani yatakallamu al-insanu kalaman tasma'u nagmatahu wala tafhamu kalamahu mutum yana magana kana jin guna guna ma baka gane me yake faɗa sai ka ana cewa ka fito fili ka faɗa mana ko <laughs> shi ne guna guni ko ce ka daina guna guni ka fito fili ka faɗa an gane ko sai manzo Allah sai shi ma ya ce masa ai ai haulaha nudandinu mu ma nan din muke kaiwa muke komawa duk dai abu guda ne muke faɗa <laughs> hadisin Abu Dawud da Ibn Majah da Ibn Kuzaima kuma da sanadi wato mai kyau an gane ko a shine me ma'ana haula hanu dandin ma'ana kalamuna qaribun min kalamika ba kana neman Allah na baka da wuta ba Allah ya baka aljanna ba kana abin nan ba to mu ma ai haula hanu dan mu din ma duk gunagunin dai akan wannan din ne ko ba gaba da karshen dai tika tika dai tik eh kaka dauka wani abu ne ta takwas wa sami'a rajulun yaqulu fi tashahudihi annabi ya ji wani yana faɗa ta ya Allahumma inni as'aluka ya Allah <laughs> ka ji ba kai saboda naci Allahumma kaga wannan Allah fa kira <laughs> Allahumma ina roƙonka ya Allah ya kai Allah wa fi riwayatin Allahumma inni as'aluka billahi ya Allah ina roƙonka dan Allah to da <laughs> alwahid samadi kwaya ɗaya tilo shine al-ahad as-samad wanda ake nufatansa da bukata Allahu samad kenan wanda duk bayi shi suke roƙa shine ma'anar samadu allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba bai haife shi ba sifar Allah ne wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da kidi wanda ya daidai da shi ba shi da tsara ba shi da sa'a ya Allah ina roƙonka dan Allah an takfira ne zanubi ka yafe min zanubaina innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai ne mai gafara mai jin kai fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce qad ghufira lahu qad ghufira lahu annabi ya ce an yafe masa an yafe masa kai malawana mu sai annabi ina ma da ni ne ko kai wallahi malam tab ce annabi ya ji kana yin wannan naci kaga wannan yana nuna ana son naci a addu'a ka rike wuta ka nace ka tai ka zaɓi kalmomi masu shiga annabi ce an yafe an yafe an yafe wannan fada zai shekara miliyan kiyafaffe ne to shine amfanin addu'a ka yawaita yin ta mala akwai mutanen da da yawa fa kana ganin su baka sani ba Allah ya yafe musu wallahi duk abin da za su yi Allah zai ba su daman su yi istighfari ya yafe musu kullum jira suke su mutu shiga aljanna suna nan da yawa suka san su amma ba ka ganewa ba subhanallahi wa ni'mal wakeel da sami'a akhara yaqulu kuma annabi ya ji wani mutum yana fada kuma har yanzu bi tashahudihi a tahiyyarsa wai ko in tambaye ku ban sani ba ko kun iya fusgar wani abu an ce a tahiyya ne kuma yana cewa wa sami a akhar ya ji wani ya ji wannan yana nuna wani zubin addu'o'in tahiya ana iya fusgo su aji ko ba gaba ne eh mutum zai iya yi wani lokacin ya fito malamai musamman suka ce littali mutum zai karantar da wasu zai iya yi liman wani lokacin kasan wani ya zauna zaman tahiyyar nan sai rinka jin gyada wani haka yana to sai ya dan jawo Allahumma inni a'udhuka min azabil qabr nan da karfi kana kiran kabari mutum sai ya dawo hankalin <laughs> ga wani yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al ya badia samawati wal arzi. ya zal jalali wal ikirami. ya hayyu ya qayyum inni as'aluka jannata wa a'udhu bika minan nar kaji addu'a ba malan sabai sun yi addu'a sun iya yaban Allah Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd ya Allah ina roƙonka kai ne ka cancanta a gode maka godiya ta kace babu abun bauta cancanta an ba kai ba wahdaka la sharika laka kai kai kake tilo baka da abokin tarayya almannanu kai ne wanda in ka bawa mutum ka cancanta kai masa gori ko ka ce almannanu mai baiwa ya badiya samawa ce wal ya wanda ya kirkiri halittar samai daga sai ya zal jalali wal ikram ya ma'abucin girma da karamci ya hayu ya qayyum ya raye ya tsayayye inni as'aluka janna ina roƙonka aljanna ana ana nuna ma shi kullun in zaka yi roƙe ubangiji to ka gabatar da tawassuli da sunan nakin Allah walillahi alasmaul husna fad'uhu biha wa daru alladhina yulhiduna fi asma'i ku roƙi Allah da sunan nakin sa ka duba wannan bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wa laka la sharika laka bai faɗi ba buƙatar ba almannanu bai faɗi buƙatar ba ya faɗi as samawati wal ard bai faɗi buƙatar ba ya zal jalali wal ikram bai faɗi ba buƙatar ba ya hayyu ya qayyum bai faɗi buƙatar ba sai yanzu zai faɗa in ya tsalu aljanna to kai ma an zaka roƙi Allah ana so kai shimfiɗa ya karimu ya rahim ya wadudu ya shaku ya almu'ti ya almani ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya khaliq as-samawati wal ard ya razzaqu ya fattahu ya alimu ya sami'u ya Karibu ya mujibu ka jero su sai ka jefa buƙatar mala'iku sun ji tintinin sai ga an amsa maka sha Allah amma kullum mai mutum ya buɗe hannu Allah ka bani kaza Allah ka rawa da kaza Allah <laughs> ba ladabi ba ko ai ba daidai bane ba Allah sa muna fahimta sai ce Allahumma inni as'aluka aljanna ya roki Allah aljanna yanzu bawan Allah in Allah baka aljanna kam aizanci ya kare ko wai sai ya sake cewa kuma wa a'udhu bika minan nar wani ai ta'kid ne in dai ka samu aljanna kuma wuce ai ta kubuta ko ba ka bane amma sai ya dada karfafawa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ashabi ashabi sai annabi ya ce wa sahabban sa tadruna bima da'a kun san wannan bawa Allah da me ya addu'a qalu Allahu wa rasuluhu alam suka ci kai Allah da manzon su ya barwa kan sani me ya roka qala wallazi nafsi bi yadihi annabi ya ce na rantse muku da ubangijin da raina yake hannunsa laqad da'a Allah bismihi al-azim ai yayi addu'a da ismullahi al-azim ya yi addu'a da wannan suna babban sunan da in an roƙi Allah da shi ana karba wa fi riwaya al'azam wannan bi ismihi al'azim bismihi al'azim a wata riwaya kuma bi ismihi al'azam alladhi idza du'iya bihi ajab sunan da in an roƙi Allah da shi yana amsawa wa idza su'ila bihi a'ata in an roƙi Allah kuma ina bayarwa wannan hadisi Abu Dawud da Nasa'i da Imam Ahmad da Imam Bukhari suka ruwaito shi Imam Bukhari cikin Al-Adab al-Mufrad da Imam At-Tabarani da Ibnu Manda a cikin At-Tauhid da isnadi ingantacce tabbatacce a wannan riwaya in mun lura ana nuna mana ana so a tawassuli da kyawawan kin Allah ko a roki Allah tabaraka wata ta'ala da wannan kyawawan ke kuma ga sunan Allah ismul al-azam me neman sunan Allah ismul al-azam ya addu'a da shi ya haddace wannan addu'a in an roƙa tabbas ana amsa ka garanti ne wannan kake ne ya kamata a haddace ta wa kana min akhiri ma yaqulu bayna at tasha wa at-taslim karshen abin da annabi yake faɗa tsakanin tahiyya da sallama Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhiru la ilaha illa anta annabi kenan sallallahu alaihi wasallam yake faɗa riwayar imam muslim allahumma ighfir li ma qaddamtu ya allah ka gafarta mu abin na gabatar ya allah ka gafarta mu wa ma akhartu da abin na jinkirtar ka san wani bawa yakan matsar da wani abu gaba ba a ce ya matsar ba wani kuma yakan dawo da abu baya ba a ce ya dawo da shi baya ba da abin na boye na barna da abin na bayyana ya allah ka yafe mu da abin na wuce gona da iri da abin da kafi ni saninsa kai ne mai gabatarwa kai ne mai jinkirtarwa babu abin da cancanta an ba kai ba to sai abu na karshe shi a taslim sai sallama ko thumma sallallahu kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu a yamini annabi yana yin sallama ta dama yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayadu khaddihi al-ayman annabi idan ya sallama nan sai an ga hasken kuncin sa na dama assalamu alaikum wa rahmatullah ma'ana ma mu sai sun ga nan nan din nan kenan liman ba assalamu alaikum assalamu alaikum a ju budewa za ka yi sosai assalamu alaikum wa rahmatullah sai sun gano nan girarka gira me yake sunan nan giran saje saje da kumatu khad nan kumatu assalamu alaikum wa rahmatullah duk sai sun gani idan yayi sallama aka ce farin gemun annabi sallallahu alaihi wasallam da nan sa sajen sai su gan shi tas kina ana so ka juya sosai wani ya sariki yana yi tagumana assalamu alaikum wa rahmatullah haka shi ma a hagunma hatta yura bayadu khaddil aisar hasken kuncin sana hagun wannan fa bayani duk da muke da maza da mata duk dai yawwa ba bambanci hadisin imamu muslim da abu dawud da nasai da tirmidhi kuma sahihi ne wa kana ayanan yaziru fi taslimati al-ula wani lokacin manzon Allah a sallamar farko yana karawa wa barakatuhu da kalmar wa barakatuhu riwayar Abu Dawuda da Ibn Kuzaima da isnadi ingantacce kenan kan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah haka yake faɗa kenan yana ƙara wani lokacin wa kana idza qala an yamini assalamu alaikum wa rahmatullah iktasara ahyanan wani lokacin yayi sallama ta dama yace assalamu alaikum sai ya tsaya anan ala qaulihi an yasarihi assalamu alaikum ka lura da wannan a wani lokacin idan ya zo sallama ta biyu kenan yanzu mun ji ta ɗaya ko ta ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan assalamu alaikum wa rahmatullah ko to wani zubin kuma aka ce in ya faɗa ta dama sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sannan kuma sai ce assalamu alaikum an ku gane sallallahu alaihi wa sallama wannan riwayar imamu nasa'i ne da imamu ahmad da isnadi ingantacce wa ayanan kana yusallimu taslimatan wahida wani lokacin sallama ɗaya yake yi assalamu alaikum tilqa waji assalamu alaikum ta gaba kawai yake ba dama ba hagu assalamu alaikum kawai yamilu ila shiqqil aymani shay'an aw qalilan aka ce in ya mika fuskar ta gaba tilka a waje sai dan karkata ta bangaren dama kadan assalamu alaikum assalamu alaikum ka gani kadan assalamu alaikum dan kadan ba a yin sallama ɗaya ka ce assalamu alaikum ka dawo dole sai ka koma tagu in ɗaya za ka yi gaba za ka yi kaɗan yi dama kaɗan ƙalilan wannan riwayar ibn kuzaima ne da imam al-baihaqi da abdiya a cikin al-mukhtara da abdul ghani al-maqdisi a cikin sunan da isnadi mai kyau da imam ahmad da imam tabarani a cikin al-awsat duk surwaito da imam al-baihaqi da su hakim duk surwaito wa kanu yushiruna bi aidi amma kun ji labarin da muka karanta satin da ya wuce sallama ɗayan nan an ce yana yin ta ne a me sallar dare sallar dare sallar dare wa kanu yushiruna bi aidihim idan sallamu an yamini wa an shimali sahabbai da sun kasance in sun zo yin sallama sai su rinka nuni da daman su da hannayen su kai assalamu alaikum rahmatullah ka gani da hannu fa assalamu alaikum haka yushiruna bi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah suna suna masu me yushiruna bi Ani al-yamini wa an shimal fara'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala annabi sai ya gansu suna sallama suna assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah suna nuna hannu sai yace ce ma sha'anukum tushiruna bi aydikum ka annaha aznabu khailin khailin shums yaya naga kuna nuni da ainihin wato hannayenku kamar jelar dawaki in an ce jelar dawaki khailu shims ana nufin jelar dawaki dokin da yake karkada jelarsa baya tsayawa ne khairu shams kamar yadda mun karanta da kusatin da ya wuce jam'i ne na shimus an gane ku a shimus ana nufin an-nufur dabbar da take ba ta tsayawa la a fi makanin wahid ya kuke ina ganin kuna karkada hannayen kamar yadda eh, doki yake kada jelarsa idan sallama dukkan inda yanku zai sallama falyaltafid ila sahibihi ya fuskanci dan uwansa kinan za ka yi sallama dan uwanka da kuke sahu shi za ka duba assalamu alaikum ka kalle shi ka duba bangaren shi wala yumi'u bi yadihi kar mutum ya nuni da hannu an hana falamma sallamu ma'ahu aidan lam yaf'alu zalika yayin da suka sallama tare da manzon Allah da ya koya musu ba su aikata ba kun ga wannan yana nuna sabai in an koya musu aiki suke kai ma duk abin da aka koya maka a cikin wannan karatu wakiltan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi aka isan maka kamar wannan duk magana annabi ne to kai ma sai ka aikata وفي رواية إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ya ishi ɗayan ku ya ɗora hannunsa akan cinya tasa tun mai sallim ala akhihi wa dan uwan sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wato in kana sallamar ta farko da zaka yi ta dama kamar wa dan kake alaikum ina fata ana fahimta min ala yaminihi wa man ala yaminihi wa shimalihi yayi wa na daman sa yayi wa na hagun tunda mutane in dai kake ai dama da hagun ka akwai mutane ko ba ka bane in ma masallaci ya kare aya ko su a waje kai na dama kai na hagun to amma anan ku lura babu fa inda aka ce in an zo sallama din dole ne sai an bayyana ta a bayyana ta a yi ta da karfi da wasu 'yan uwa suke a masallatai idan lima ya assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ji masallaci ya dauka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da karfi ba sharadi bane ba dole bane ba a ce sai kai wannan ba kawai cewa kai kai sallama ka ji yadda kanka na kusa da kai ma zai ji amma ba sai ka daga sauti ba wallahi wani ya zo sallama a masallaci ji yadda ka salla dan daga sauti kaga ba daidai bane wannan da aka shi sa inda aka yi karatu za ga an sallaman liman kawai za ka ji ko ba ka bane sallaman liman kawai za ka ji ba za ka ji sallaman sauran mutane ba da aka yan ya kamata a kiyaye ko wujubu salami sallamar kuma wajibi ne ya kawo wannan ne dan raddi wasu abu hanifa da suka ce ba wajibi bane su in ka gama tahiya ko tusa ma kai ba laifi ba matsala bane kana gama tahiya kurun ka tashi kai tafiyar ka <laughs> kana gama tahiya da addu'in da muka faɗa kudin ba sai ka ce assalamu alaikum kudin ka buga kai tafiyar ka in mutum ya ga ka tashi ai ya san ka gama sallah <laughs> shine malam yace wujubu salam wujubu salam sallama na wajibi ne wa kan sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa taliluha yani as-salatu at-taslim kammale sallah shine fadin assalamu alaikum sai hadisi ne sai ingantacce imamu al-hakim rawaito da imamu az-zahabi kamar yadda hadisi kuma ya gabata. al abu na karshe kullama taqaddama min sifati salati sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen littafin malam yake cewa duk abin da ya gabata a cikin wannan littafi na sifar sallama za ala sallallahu alaihi sallama ya sauyi fi rijal wa nisa daidai ne da maza da mata ba bambanci walam yarid fi sunnati ma yaqtadi imin nisa'i min ba'd dhalika bai zo ba a sunna abin da aka keɓance mata kawai jama'a duk abin da aka faɗa na maza ne da mata duk iri ɗaya babu abin da ya zo a cikin abin da muka karanta a littafin na aka ce na maza ne kaɗai da mata ko mata ne kaɗai da maza bal inna umuma qawli sallallahu alaihi wasallam sallu kama muni usalli yashmaluhunna bari ma dai gamammiyar magana da manzo Allah ce ku yi sallah kamar yadda kuka ina yin sallah ai ya hada da maza da mata wannan wa huwa qawlu ibrahim an-nakhai shine ra'ayin ibrahim an-nakhai da magana ta sa qala yace taf'alu al-mar'atu fi salati kama yaf'alu ar-rajulu ibrahim ya ce mace fa za ta yi sallar ta irin namiji ne akhrajahu ibnu abi shaybata bi sanadin sahih anhu ibnu abi shayba fudda wannan hadisi wa hadisu indimam almar'a fi sujud akwai hadisin da ce wai mace in ta yi sujada wai ta matsi ko an ce in mace ta yi wai ba a so wai ta bude ta yi sujada irin yadda namiji yake wai ta matsi wa ana laysat fi dhalika karajuli wai ita ba kamar namiji bane wannan hadisi da ya ce in mace wai ta yi wai ta takure in ta zo sallah za ta takure ba akwai ana cewa mace ta takure ta matsi ba a sallah in ka ga wata yadda ka san falwaya aka kafe aka zaganta. a kafe kafafuwan ma a haɗe hadisin mursalun la hujja tafi hadisi ne mursali babu hujja a ciki rawahu abu dawud fil marasil yana cikin marasil na abu dawud an yazid bin abi habib daga yazid bin abi habib kuma hadisin wa huwa mukharrajun fi dha'ifa yana cikin littafi na silsilatul ahadith dha'ifa na mala albani kenan hadisi na 2652 kaji wannan kenan ya kuma ta da aka ce mammatsewa da ake yi a sallah amma matsayi mun motsa gaba ɗaya wannan babu shi bai inganta ba ku yi kamar yadda maza suke kamar yadda aka rawaito anan Allahumma illa a karatun sallah mun yi bayani malamai sun ce baki ki daga sauti ba kamar yadda namiji yake daga zaki jiyar da kanki ne وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائله في مسائل ابنه عبد الله عنه أما أبن أكر ويتو إمام دقا إمام أحمد cikin مسائل na Abdullahi dan Imam Ahmad daga gare shi ma'ana Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ya ruwaito cikin wasu tambayoyi da yawa Imam Ahmad shafi na 71 cewa an ibn Umar daga Abdullahi dan Umar annahu kana ya amuru nisa'ahu yatarabbana fi salati yana umartan matansa su yi tarabbu'i su harde hardewa a sallah zaman tarabbu'i fala yasu isnaduhu isnadin bai inganta ba li'anna fihi abdullahi bin al-umari akwai abdullahi bin al-umari wannan ko abdullahi bin al-umari da'if ne wa huwa da'if mutum ne mai rauni wa rawa fi tarihi as-saghir imam ya rawaito a cikin littafin tarikh as shafi na 95 da sanadin sahih an ummi darda da ingantaccen sanadi daga ummu darda matar abu darda mahaifiyar darda annaha kanat tajlisu fi salatiha jilsatar rajuli ga ummu darda tana zama ne a sallar ta irin yadda namiji yake zama to ya za a ce wai wai matan Abdullahi dan Umar ya ce su yi tarabbu'i zaman hardi wa kanat faqiha ummu kuma malama ce faqiha ce masaniyar fiqhu ta san fiqhu ta san addini malam yace wa hada akhiru ma tayassara jam'uhu fi sifati salati fi sifati salati annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine karshen abin da ya sauka ga gare ni in hada muku na sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila at-taslimi daga kabbara har zuwa sallama wa arju Allah ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhi al-karim ina roƙon Allah ya sanya wannan littafi ya zamanto an yi shi ne dan Allah dan nufin yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma Allah sa ya zama wannan littafi wa hadiyan ila sunnati nabih ar ar rahim kuma Allah ya sa wannan littafi ya zama to mai shiryarwa ne zuwa ga sunnar annabi manzala sallallahu mai tausayi da jin kai sallallahu alaihi wasallam mu ma muna roƙon Allah ya sanya haka din a cikin abin da muka karanta kuma ya amfanar da mutane wa subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yace tsira da tsarki ya tabbata ga Allah da gode masa ya Allah muna neman muna tsarkake ka kuma ya Allah muna gode maka ina shaida babun bauta da cancanta sai kai kuma ina neman ka wa tubu ilaika ina tuba gare ka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ya Allah ka yi tsira da salati ga manzon Allah da iyalan gidansa wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ya Allah ka yi eh, albarka ga iyalan annabi Muhammad da shi din gaba daya kama sallaita wa barakta ala Ibrahim kamar yadda kai tsira da salati da albarka ga annabi Ibrahim wa ali Ibrahim da iyalan gidan Ibrahim innaka hamidum majid ya Allah kai ne abun godewa kuma abun girmamawa tabaraka wa ta'ala to wannan shine karshen wannan littafi mai albarka صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نشك ناصر الدين الألباني كما يدى مكفارة شي يوم ساتي همسن دبيو sati hamsin da biyu kun ga mun gode Allah Allah ya ba mu nisan kwana wanda Allah ya sa ya samu dama ya halitta sai wa Allah godiya tunda ya halicci karatun daga farko har karshe kuma ya kokari ya rinka tuna abin da aka koyar da shi aikata kuma wanda Allah ya sa ya fashi bai samu zuwa ba ga kaset nan tun daga farko har ƙarshe akwai kaset na bidiyo na kallo wanda aka yi shi aikace akwai na audio kaset na dannawa a rediyo akwai na mp3 akwai wanda za a sa a memorin uh, waya a komai duk alhamdulillah Allah ya sare kaga hujja ta riga ta tsaya mu yi mu aiki mu sawa iyalanmu kuma mu koya musu kuma mu ba su damar su koya da ba su dama su je suna kallace kallace wanda mutum ya sai irin wannan kasa suka ya je sa a gidansa ana koya mutane sallah an ci riba kuma a mota ka zaka isa wannan kasa din ka ji ina fatan insha Allah dan uwa mai daukan kasa din zai iya matsa shi ya mai da shi kasa da hamsin kuma ina fatan za yi tunani yadda za mu yi masa album insha Allah mu sashi album kamar yadda ake set alqur'ani din nan sai mu masa album guda bi idanillahi ta'ala yadda zai ke wannan sai a ƙayata shi in ma za a kai shi ko jidda ne a yi shi za mu iya ba wa 'yan uwa haka a je a yi shi a jidda sai a kawo sai a siya zai yi kyau zai ƙayatar kwarai ni abin da nake faɗa anan shi ne abin da na faɗa na daidai Allah ya sani ba dabara ta bane ba kokari na bane ban da kokarin da na isan gaya muku daidai sai dai taufiki ne daga Allah tabaraka ta'ala ina fatan Allah ya bani ikon aiki da shi ni kaina da kuma ku da kuka ji abinda kuma na faɗa na kuskure ko tuntuban harshe ko kuma subutar baki ko kuma rai ya ɓaci aka faɗi wani abin ko yarinta ko rashin shekaru ko kuma ƙarancin ilimin ko ƙarancin lokaci yasa na tauye muku wani abu ban yi muku bayani dalla dalla ba ina neman afuwar ku a matakin farko kuma ina neman ina neman afuwar ubangiji a matakin farko kuma na neman afuwar ku kuma kada Allah ya sashi a cikin zukatan ku ballantana ma ku yi aiki da shi kuma wannan karatun da aka ji wannan shine abin da malaman mu suka karantar da mu wannan littafi ina alfahari da cewa na zauna a gaban malamina na karanta shi sau biyu wajen sau uku a gurin Sheikh Jafar Mahmud Adam tun daga farko a masallacin mu na gadon ɗaya farkon karatu da aka fara sawa shi ya fara sawa ya koyar da mutum daga farko har karshe saboda muhimmancin littafin kuma duk ya dada maimaita mana shi saboda haka ni ma dan koyi da abinda wannan shehin malami ya koyar da mu ya karantar da mu na karantar da ku shi sannan kuma bayan mun gama sifat salatin nabi ya ce za mu yi sifat ahkamul jana'iz ni ma kuma ga kuma ahkamul jana'iz din insha Allah ta'ala ba mun gama wannan kuma shi za mu yi gashi nan masha Allah tabarakallah mai kyau gashi nan hakamul janaiz wa bid'uha za mu yi harka ne akan bayani akan harkan mutuwa wankan gawa sallar gawa da binne mamaci da komai kuma za mu yi aikace insha Allah har kabari sai mun tona a gidan nan muna da makaranta a nan muna da farfajiya ranar da zamu zo kan kabari za mu shiga mu tona shi mu nuna mu haska mu gani kowa ya gani bi mashi'atullahi ta'ala ga littafin nan shi za mu saka bi idan lai sati mai zuwa ba bata lokaci shi za mu dora a kamul jana'iz wa bid'awa mai littafin da ya sifata salatin nabi Shi ne kuma yayi wannan kamul jana'iz din gashi nan dan uwa mal ibrahim mai sai da littafi ya kawo shi yana nan ana sayarwa ina ba ku shawara ga yan wa dalibai da wanda suke sha'awar karatu yana da kyau muna kashe kuɗi akan katin waya ma sai ka kashe kuɗi a banza katin waya an ka lissafa abin da kashe a kwana uku hudu sai ka kashe da yawa da aka aje a sai shi kuma Allah ya sa bugu ne mai kyau sabon fitowa ne wannan mai tsari mai kyau ga tsafta da aka yana da kyau a saya kar a zo a zauna mun a nan gurin babu littafi ba zan ji daɗi ba kwarai da gaske Ayi kokari a saya wanda yake da hali ya saya wanda bai da hali ya nemi ina mai littafin yake saya zuwa wani sati ma za a sake kawo insha Allah shi za mu dora ko muna fatan Allah sa mana albarka cikin abin da muka yi kuma a manhajin mu da kuma tsarin da muke tafiya shine kamar yadda kuka sani abin da ya tabbata a cikin littafin Allah da sunnan manzo Allah shi muke karantarwa wanda ya saba wa Allah ya saba manzo Allah ba ma karantar da shi kuma za mu faɗakar a kansa sannan kuma za mu ci gaba da tafiya da wannan tsari da kuma wannan lokaci na bayan magariba zuwa isha'i bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala muna fatan Allah sa mana albarka ya ba mu dacewa kuma ya karba ayyukan Allah sa muna da nisan kwana kamar yadda muka fara wannan a cikin wannan ina jin shekara ɗaya da wani abu kenan ko a cikin wannan shekara ɗaya da wani abu damu shine ribar littafi a sashi a sauke shi ka gani shikenan in wani abu ya kubuce ma ka nemi kasa kawai ka rinka sawa shi ma wannan dan Allah sa muna da nisan kwana da rai da za mu karanta shi baki da baki tun daga farko har ƙarshe in mun gama shi kuma mu nemo wani littafin mu saka haka rayuwa za ta tafiya kullum karatu za mu in ka ga mun daina karatu anan mun mutu allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wannan wannan bawa Allah yake cewa da Allah malam menene hukuncin buga ƙasa bayan an karanta tabbat ya da ko kuma alamtar kaifa shi ya zo a suna? a a bid'a ne babu inda aka ce wai a karanta barje da ana neman wani da shari ko za a yi wa wani mummunan addu'a a karanta eh, jama'a karanta bisirri ta barje da ana gama a rib babu inda aka faɗi wannan bid'a ne bai halatta ba da aka a kiyaye duk abinda mutum zai iya tambayi malamai a karantar da shi kuma malamin ba wai ce ka je kai ba ya gaya maka hadisin da aka ce a yi kuma wannan ɗin malamai ne wasu suke ko yanzu a ni da idona na gani akwai wani wata gagarumar lakca da aka yi a ɗaya daga cikin manya-manyan makarantun nan na garin nan wani malami ya zo ya yi ana yi ana cikin lakcar yana bayani ya zo kan gabar magana da ya zo ya gama sai ya ce kowa ya ɗaga hannu a karanta bat ya da buga. kuma kowa ya daga hannu an karanta bai da kuma kowa ya sauka da kan kujera kuma kowa ya buga kasar aka kasa samun wa zai daga hannu ya ce masa a ina aka samu wannan ba daidai ba ne kullum in za ku yi abu ku samu lada kun ku samu biyan bukata ku yi abin da Allah ya ce ku amma yanzu abin da yawanci yan kasuwan mu suke in wani abu ya faru sai a je a kira malamai malamai ɗayan kaji masu buƙatar a watsa musu su ci sai a zo a sa su yi ta addu'a a cikin kasuwa su yi su in sun gama ko a sa su ɗauko ƙur'ani su sauka sauka ɗari sauka kaza sai a ɗauko bijimi a yanka a ba su nama su ci su tafi saboda su malaman su manyan wata ne ba su da abinci sai an kawo su kasuwa sun yi karatu a yanka musu saniya su ci wannan kaskancin har yaushe har yaushe kana malami kawai sai dai kawai ɗan kasuwa yana cin zai ɗauko ka kai addu'a ka tafi shi ba zai addu'ar ba shi wa ya ce ku yi wannan wai mutane masu karya suna yi a cikin kasuwan nan akwai maciya riba akwai masu ba da kuɗin ruwa a cikin yan kasuwan nan akwai wanda za su je china su je dubai su je kasashen turawa su je kasashen ina ne su sa musu kaya mara kyau su shigo su sayarwa bayan Allah ba dole masifa ta same ku ba bara ku iya jan kunnen su ce su daina ba wai sai a kira malamai su zo su karanta qur'ani su sauke a za a ta buge-buge sannan a zo a ta yanka bujuma akwai masu yankan raƙuma ma a garin nan duka duk akan bid'a la ya juz me yasa ba ce ayi ba ba wanda ya ce kai yanzu da wannan <laughs> abin da za ku yi ku je mana ku sai buhunan shinkafa ku bi talakawa a wata unguwa ku raba musu ku yi tawassuli da wannan ku ce Allah biya muku bukatar ku da wannan abin da za ku yi ku hada kuɗi mana ku yan kasuwa ku je ku gina wani masallacin juma'a da aka yi shekara ashirin ana gina shi ya ƙi kammaluwa da ku yi wannan ku je wata unguwa da suke sallah a baranda a farfajiya sun rasa masallaci ku sai musu masallaci ku gina ku ce su ce Allah biya muku bukatun kuma sai Allah ya amsa ya amsa ba ga abu zahiri wanda nasi yace ce a yamma bara su ba sai bid'a wannan ya ce ya fara sallar magariba sai manta sai fara karatun fatiha a boye ya yi kamar aya biyu zuwa uku sai kuma ya tuna sai ya dawo ya yi su a bayyane wai mai hukuncin sanda sai ya ba komai a kanka babu komai a kanka matukar dai ba kai sallah bane gaba daya ko fatiyar gaba daya a boye in wannan kai sai ka yi da kabli amma tun da ka dawo ka gyara ba komai dan Allah malam idan mutum yayi atishawa me ya kamata ya ce a bisa sunna in yayi atishawa sai ya ce alhamdulillah na kusa da shi ya ce da shi yarhamukallah shi kuma sai sake ce masa Allah wa yuslihu balakum idan yayi sau uku kuma to ba sai an ce yarhamukallah ba ya isa haka ya zama mura <laughs> to haka wani ya gaban annabi yayi daya kacau annabi ya ce yarhamukallah ya da karawa annabi ya ce yarhamukallah ya da kara na uku annabi ya ce yarhamukallah kara na hudu ya ce kai mura ne ka kamu da mura <laughs> to wani sai ya jera maka guda sha biyu <laughs> kaga ya gama ka da aiki in yi uku ka iyali shi kawai hadisi yana cikin adabul mufrad wannan ta ce tana yin al'ada zuwa kwana biyar amma ga shi ya kara mata kwana hudu ba ki da matsala abinda za ki yi shine ki duba yanayin jinin kwana biyar ɗin da ya zo miki daga na shida na bakwai na takwas na tara ki duba yanayin jinin iri ɗaya ne da na da koko ya canja dole za ga ya samu canji in ya canja kurin ki ci gaba da sallaki da komai da komai kuma a yi alakar aure ya zama jinin rashin lafiya kuna samu wannan matsala watakila saboda allurai ko na fulanin ko shan kwayoyi ko wani magani ma cikin magunguna da ake sha yana dan jirkita wa mace al'adarta da haka abinda nake son ki da shi shine jinin zaki duba idan har jinin kin duba jinin kin ga yaya yake to wani sati sai ki rubuto ki faɗa sai a gaya miki me za ki yi idan dai ya samu canji to jinin shi lafiya ne idan kuma iri ɗaya ne bayi da bambanci to al'ada ki ce kenan ta canja zai iya yiwa da mun ya karu ko ya ragu Allahu alam da Allah malam akwai sallar nafila da ake ce da ita salatu tasbihi shi muna son mu ji tabbacinta salatu tasbihi ta zo a riwaya amma sallah ce da ake yin tasbihi ne a ciki da karatu da tasbihi a ruku'i ya dago akwai adadin tasbihi da ake yi to sai dai hadisin ne gaskiya da yawa yawan malamai sun ce bai inganta ba salatu tasbih addu'a sallar tasbih da ake yi malamai da yawa sun da'afa hadisin sun ce bai inganta ba malam albani ne ma na gani a cikin littafin sa mishgatul masabih ya inganta hadisin to amma da yawa cikin malamai sun ce bai inganta ba kuma Allahu alam ni dai a iya fita wadda nake barwa ina goyon bayan waɗanda ba su inganta shi din ba iya ɗan abin da na karanta wallahu alam kuma sai dai nan gaban abun ya bayyana wai wannan yana tambaya ne akan matsalolin sallar babban layya wajen eh, sallar eh, babbar sallah ko ake cewa ko sallar babbar sallah dangane da matsalar kame baki din nan an ce a kame baki to wanda ba zai layya ba fa eh to nasin da ya ya ce wanda zai yi layya ya kame bakinsa idan ya dawo sai ya fara cin abin da ya ne ya yanka to kaga kai la'alla baka da abun yankan me bukatar ka kame bakin a iya sani na wanda zai yi layya shine zai kame baki dan gajeren azumi ne ake ranar babbar sallah ga wanda zai yi yanka shi ma ce haka in ya dawo sai ya fara da me da abin me da abin yankansa amma zan daɗa bincikawa da Allah ko akwai wani kaulin da ya ce har wanda bai layya ba ma ko bai zai ba zai za mu yi bayani insha Allah ta'ala kan hukunce hukunce da ya shafi sallar idi da yanka da yanke yanke ko dai an Usman bin Affan ko kuma anan duk inda Allah ya kaddara za ku ji tun da duk tare muke da ku gaba ɗaya ko ina menene matsayin wanda ya rasa sallar la'asar a cikin jam'i yayi babbar hasara annabi ya ce da ka rasa sallar la'asar a jam'i ta kubuce ma gwanda kai hasarar iyalinka gaba daya haka zo ka annama watira ahlahu wa malahu wanda ya balla asar ta kubuce masa kai to kamar yadda ya rasa iyalinsa da dukiyarsa gaba daya hasarar kwatanta ta da wannan Allah kiyaye mu wannan ya ce um, a cikin salloli da ake yi na nafila wasu kafin sallar farilla wasu kuma bayan sallar ta farilla din malam ni sai na ɗauki biyu daga ciki kuma ina so in dawwama ina yin su raka'a biyu bayan magariba da shafa'i da wuturi bayan sallar isha'i malam babu laifi ka huta lafiya to alayi hal abinda ake so ga abinda annabi ya karantar da kai an karantar da musalloli na fila da aka ce a yi yanzu an ce ka yi raka biyu kafin yi. wannan raka biyu kafin asubahi raka biyu kafin yi nan ta fi sallar da za ka yi ta bayan magarba tunda an ce ta fi duniya da abin da ke cikin duniya da nan fajir to ka ce kai ba ita ka zaba ba waɗancan ka zaɓa <laughs> Eh, ya ga wani da mugunta ko ka zama, ka dauki abin da annabi ya ce kai kokarin kwatantawa yanzu da ka ce ka dauke su za ka lazimce su ba baka iya lazimtar nasu ba wata nan za ka zo su ɗin wannan ɗin na bayan magariba da shafa'i da wutar ma za su gagara ba za ka iya yi ba to ba gwanda ka ɗauki rawatib ɗin ba biyu kafin asubahi hudu kafin azahar biyu bayan azahar. in ka samu dama ne dama biyu bayan magariba biyu bayan isha'i shikenan ka samu raka'a goma sha biyu annabi ya ce wanda ilazimci wannan za a gina masa gida a gidan aljanna to amma fa wanda za a bashi gida a gidan aljanna wanda yake waɗannan rakoyi sha biyu na nafila ne to kai kuma ka ce kai ga wancan za ka lazamta kuma tun da gangan jikin an yi shi ne dan bauta ai ka yi ƙoƙarin ka kamanta ka kwatanta yin sha biyu in ya gagara baka yi ba shikenan Allah ya sani sai ya cika ta maka kalan ka je ka ɗauki biyun biyun ma ba su gyaru ba ban sani ba ko kun fahimce ni ni dai a shawara ta za ka iya yi kana yin waɗannan to me yasa za ka bar waɗancan din su da wannan ka ɗauka kalar zumta ai su ma ba dole ba ne ka yi gaba ɗaya shi ya fi maka ka yi gaba ɗaya shi ya fi maka don ita sunna ta annabi ana so duk inda annabi ya ce ai wani abu to kai kwari ka taɓa yanzu a ce kana wannan na bayan magariba da na bayan isha'i kuma baka rakata na fajiri me kuma to me ribar ka <laughs> eh a kiyaye a kiyaye wannan wannan yake cewa dan Allah malam a samu a samu wani wanda zai yi sallah daga farko har zuwa ƙarshe don mutane da dama suna buƙatar haka din insha Allah a saurara a kasar ko a gani a kasar insha Allah za a yi za mu samu wani guri tunda an yi aikace sai mu samu wani guri ko wani gida sai a samu mai kyamara sai mu yi sallar a aikace a gani ko dan aika asibiti ma haka majinyata a rinka ana gani da ruku'i a yi bayani da sujada a yi bayani insha Allah ta'ala za a yi bi mashi'atin layi ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi tambaya ta karshe Allah kara malam lafiya da ikon faɗar gaskiya Allah taimake mu gaba daya dan Allah malam ka yi bayani ko a hudubar juma'a ko a karatu kan masifar da ta auku ta neman maza da kuma mace ta nemi mace saboda wata ta ce a tugo wata ce wata faɗa a tugo ita wallahi ba ta sha'awar ɗa namiji ma saboda baya gamsar da ita ita ta fi jin daɗin mace aure ma kawai za ta yi don kar a ce ba ta yi ba ne dan Allah a karanta takardar nan duka saboda illoli da masifar nan da ta kunsa ta kunji wannan wata mace ce ta rubuto to kun ga wannan matsalar su tugo din nan da ake shiga da su waye waye akwai matsaloli insha Allah za mu yi bayani akai ni da yake ba shiga nake yi ba amma dai na san zan samu yan uwa kwanaki na dan fara bincike a kai ana gaya mun kuma zan dan shiga ma ba laifi wani lokacin in gani <laughs> to dan na game ake yi ko ko ba haka bane ba sai mu yi muku bayani a daɗa faɗakar da mutane wallahi gaskiya mutane suna wahal da malamai a ƙasar nan ana toshe nan wasu sun ɗauko nan ana toshe nan wasu sun nan kaga yanzu matsalar tugo ɗin nan irin halakar da al'umma da tugo yake yi Allah ya baro kansa ne kamfanonin wayan nan sun taimaka wajen yada sharri a cikin al'umma mace za ta samu saurayi su yi ta chatting su yi ta iskanci a ta me akwai waɗanda suke bayyana tsiraici ko wanda za ta bada hoton kanta akwai wanda za ta za a shiga a ga abin ɗinta abin ba a cewa komai fa akwai wanda za ta ɗauki hoton kanta da kanta ta aika a ganta shi ma ya ɗauki hoton a wani ɗan uwa yana gaya mu akwai wanda ta kwaɗe tsirara haihuwar uwarta tsirara fa ba komai ta ɗauki hoton ta juya nan aka ɗauka ta daɗa juya nan ta ɗauka ta tugo ɗin ta aika wa saurayi kuma ba ta taɓa ganin shi ba shi ma ya ɗauka ya aiko mata yanzu alfahari ne iyaye suke su sai wa 'ya'yansu manya-manyan wayoyi yanzu irin wayoyin nan manya blackberries nan da ake yi sai ka ga yarinya karama tana da wannan blackberry din komai tana shiga tana abuwanta ba a koya mata fatiha ba ba a koya mata alam nashara ba ba a koya mata komai ba kaga yarinya subhanallahi alazim ta gama lalacewa kafin a yi aurenta duk saurayin da ya kuskure ya ɗebi irin waɗannan ya auri guba ina gaya muku ba ku yi aure ba ba tsoratar da ku nake ba wallahi in ka kuskure irin wannan yaran yan duniya da kake gani kana ganin kirkiri duk mace ka ganta a titi kawai sirrin mace asirinta bayan ka aure ta ko baka ce gaskiya ba ma haka ne yawa kwarai da gaske da aka ku samari rawar kanku mutum ya zo yarinya ta iya wannan tana shiga nan tana wayewa ta dauki mene menene shirnan banza ne yanzu za ka je ka zaɓar wa uwar 'ya'yanka uwar banza 'ya'yanka fa kana duk matar da zaka aura fa ita ce uwar yayanka ita ce za su je su ce mamanmu kuma duk tsiyarta sai ta tsufa duk masu wannan harkar tugo tugo tugo na zaka ga ba su da addini majoritin su Allahumma illa killa kaɗan daga cikin mata akwai mata da muka sani yan mata da awa suke a cikin tugo din ni na san da wannan amma majoritin wallahi lala yarinya za ta kai karfe uku na dare tana kan gadonta tana chatting koko sha goma sha ɗaya sha biyu karfe hudu kuma ba za ta tashi asubahi ba kuma wai saboda wadata ubanta yana da wadata ya sai mata wayoyi da waya tana wannan ga a facebook din nan ai ta abubuwa da yawa yaran mu za ga a facebook din nan ba abin da suke wani ya yaushe ka da daga kaduna ne a wallahi je na dawo thank you to nagode till we meet kaza kaza wawa shirme ba abin da zai iya faɗa kaɗan gaya masa magana tuna masa hadisi mana ko ka ce wani kana lura da abin da yake faruwa a ƙasar nan na kaza na kaza da ake yi wani akwai fa vacancies na aiki a wuri kaza a wuri kaza amma yaran mu za ga a cikin abin da suke a Facebook din kawai abin da zai sai dai ce ya wani zan yi tafiya fa sai na dawo wani shiru na daina jinka a site na daina jinka a wannan ka daina fitowa ba ma chatting ba ma kaza a na yi tafiya ne na dawo a haba wani ha ha ha ta kai irin waɗannan abubuwan shirme fa wai har da dariya wai ake rubutawa ba ta lokaci ba ta lokaci kawai ba ta lokaci da cin credit a iska amma ku je ku ga yadda waɗanda suke shiga facebook suke aiki da facebook a duniya suna benefitin da facebook ba ba ba, ba dolayen mutane ba wanda an ba ya kamata shi bature in ya kawo abu kai amfani shi zaka amfana yi amfani da facebook ka wayar da kan yan uwanka samari matasa akwai samarin da ba su da addini ka ta cusa musu ra'ayin addini a cikin facebook akwai yan matan da fitsararrun yan mata ne kun haɗu a facebook sa musu ra'ayin addini akwai mutanen da ba su fahimci ina ma musulunci ya sa gaba ba yi kokari ka wayar da kansu a facebook to ka ba da gudunmawa a facebook kenan ya zama to facebook ɗinka kawai hira ce zaman hira kana lafiya gari to ya ina za mu haɗu kaza kaza a zan zo mu wai wani ya ce wai ya haɗu da wani a Facebook sun haɗu suna chatting wai ya zo yanzu ya shigo Kano yana so ya gan shi za su haɗu za su gaisa to za ku gaisa a kan meme wani hadisi ka karar da shi ko wace aya ka karar da shi haka mutane suna sa bata lokaci ina so yan wasu hakuri su bi mu bashi akan wannan magana insha Allah ko a duba juma'a ko a gurin karatu amana ce insha Allah za mu yi bincike iya abin da muka sani abokance din a yanda ake a zamanance mu gaya ake yi sannan kuma iya dan abin da muka sani mu faɗarkar da mutane illolin da ke ciki dan wanda zai ji ji gyara wanda kuma yana ganin zai je ci gaba sai je ci gaba yayi ne za a yi a gama kuma wani abu ne zai zo daga baya kuma sai tarin zunubi kuma da yake kanka Allah mana mai kyau Allah mana afuwa Allah ya fi mana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure ko tuntuba harshe Allah mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi